abin da ake jirga mata yi aqabal a sababin tiba'il hawa abubuwan da kan janyo bin hawa ina eh, ne na ce abubuwan da ke janyo hawa saboda matashiyar in ba da ita aka tafi ba sai a rasa mai ake ciki fayan sha'ar tahilu ne ko ɗakan taso a lattiba'il hawa a ba lattiba'il hawa kullama arada shay'an hassalahu wa fa'alahu la yarda'uhu radi'un wani mai gargadi bai gargadinsa wala yamna'uhu wasi'u hatta idza balaga mabalaga taklifi har lokacin da yake lokacin taklifi in talaka ku. شرقا وغربا هكذا ليس في قبس يما وركضت جواريه قبابوا سزاسو في خلف هوا باين هوا لتحقيق تلك الأماني والآلام خاصة مع فترة المراهقة مسمى ما لوكة تاشي فيفعل الجرائم يأيكة ليفقى على الإذن والأمور الكبار وليس من سبيل لدفع باعا كل شيء عن ذلك ولا منعه نن أبو دلام مدوبة دموك كاليون عفيلي يارون أكذبا مسائدو إنا كرمي تو بابو شكا إن يجلو باعا يكون حرصه ba ga yanzu misalin matan ana sallah sai ga sun bar yarinya can tana buga ba ko ba kam kam sai ta tsaya gingirin gim sallah take ko yaro ya tafi kaje suna kyal kyal kyal kyal kyal da hatta suka tashi yanzu ka kaman wa'annan inda misalin wannan wannan sai sai sun girma yanzu in aka sa su a haka sai su yi ta wasan su ana sallah shikenan saboda an tara su sai su yi ta wasa shikenan sai su samu wai su yi sallah a wannan rashin hankali ne gaya ko a masallaci ba ka barin mai ya ta zauna kusa da mai ya ba ka tara masu yaya wuri da in ka ajiye wannan a nan wata hurga ta can wannan jefa ta can wannan hurga ta can in ku ba haka ba tunda ba hankali gare su ba za su bar inda ƴaƴan wannan ina ah, ah, ah, wancan ma ina shi kenan kawai su kuma sai tsaya suna kallon su baki da amma sallar ba sallar suke ba in koyarwa kake ba sa tare da kai ɗanta take kallo kawai to don haka nan yaro in ma bai kai a fashi a sahu ba to a goya shi ga ai sallah ai sallah tare da shi sau nawa za ka ga yaro karami in an ce Allahu akbar Allahu akbar kaga ya tashi sai ya dauko mata hijabi sai ka dole ba sallah za a je ba ka duba tun ina ɗan garmi ya gano haka ina murna in ya ga an kudda ya sashi a baya za a je da shi masallaci ina murna to kaga yanzu a wannan lokacin inda za a ci gaba da rike shi zai kyau amma idan aka bar shi ana sallah yana yawo ana sa ta kai ku fita waje ra bai sallah ba za a yi sallah da shi ba to wannan yaro ba zai sallah ba yi isa za ga yanzu samari ba sa kaunan sallah yan mata ba sa son sallah sai dole don ba za su yi sallah ba sai da zage-zage da doke-doke ma wani lokaci suka tabbatar da in ba su sallah nan ba ma kansu za ka yi to shine za a tsaya a yi sallah duk sharri daga iyaye ne don ka yaro ba yadda za a ce za ta yi sallah ta yi sallah ba da shi ba dole ta yi sallah da shi rabi da rabi in ta kai a tsaya da shi a tsaya da shi in ba za a yi tsaya da shi ba a tsaure shi a baya a yi sallah da shi i gama bokare bokarensa domin da ajiya rana na dariya kwanda aji suna kuka in sallah ake ba na lamiro da dariyar su kukan kukansu ya fi nutsuwa an yi daga dariyar zai balle da kukan ai wannan biyo kyalkyalkyal wannan biyo wannan biyo kyalkyal haba can dan ya zuga ɗayan ita ƙarfi hankali shi sai faɗi kamar ya ya fi kenan kaga to dole hankalin kuwa ya tashi don haka nan kaga mu muke bata sannan yaro in ya zama in yi sana'a sa kuka in yi ji yanzu yana son kansa ina na hana shi sai ya kama kawo makukon faɗi ya birgima ya yi dungure ya take wannan ke to yi haƙuri yi haƙuri ga shi ko haya kun kashe abu nan gaba in ya girma da za a kashe uwarsa a kashe ubansa sai dai kuka sai dai a nemo yan jarida Allah ya ka suka shigo suka dauke wata suka kashe ni shi da kuka shi shi ta wannan ba namiji ne ba amma in namiji ne wa dan kashe maka uwa shi wanda ya kashe maka uwa shi ma yana da uwa laifin wani bai shafan wani ai wata na kallon tabbaci da ya kashe ka ya kashe maka uwa kai ma je ka hada amma a ce yaro ko ka ne saƙonka ai lokacin da yaro ya tashi ina son abin zai kuka ce fashe a karfe abin in mata tsawon za a haɗa masa da zabori to a haɗa masa da zabori amma yaro ba zai kuka a bashi abu ba in yi kuka ce ba za a baka ba in kuma kuka shi haka har ran da zai zama mutum har ran da zai zama shugaba to in abu ya taso dai in an kashe kabila sa mai sai dai je kuka sai dai je majalisa ya fashe da kuka sai ina ganin je majalisar dokoki ya kuka ko je majalisar jiha ya kuka za a zo a gyara musu ƙauyen su tafi ai kwandan da zai ce to idan har ba za a ɗauki mataki a ƙauyenmu ba a je a gyara za mu je mu ɗauki mataki muna tabbatarwa da gwamnati ba za mu zuba ido ba. Ni ni ne zan shugabance su je ya ko abin da zai a fara ɗauki ba da ni daga nan za ta ai wannan abu ya kamata ai wannan abu ya kamata kaza amma kai kuwa da je yi hakuri yi hakuri ga taimako bari mu je ziyara wurin mu ga irin gawocin da aka shi to a ba su taimako a haɗa taimako taimakon ma in suka haɗa kwashe shi za su yi ku tashi ba taimako ba menene din ba wane ne din zero ko zero babu kari akan zero ko kai sai wace da ce biyu zero a tare da zero a samar da wani zero kwakwara to haka to muddin kuka to daga nan ne muke bata yaro yana kuka ka bashi abin da ke nema ah. ku kan kukan saboda kanan kuma yaro tun yana karami ake hana masa ake sallah da shi dole tun bai san me ya sallan ba tun bai san me ba abin da da aka ce a hadisi a umarce su bakwai goma in ba sa so tun kafin bakwai ina za a fara sa su kun manta malamin tarbiyyar Allah wanda yake aka ce aka za ka zai ce an min aihuwa imanin yaushe za a fara ba wa yaron tarbiyya ko zan fara yare yaron ce yaushe ce yau kwana bawa kenan ce na jirgi ya baka ka kashe yaro ka kashe ka ba ka shiru ba kwana bakwai ba fara koya mata tarbiyya ba ai turan da yazo za a fara nuna masa ga irin baccin da zai dinga yi ga lokacin da zai ci abinci in ba lokacin ba za a bashi abinci ba ba za a kwanta da shi a bashi kaza ba ba za a yi menene da shi a kaza ba ba za a yi kaza ba za a dinga sa shi yiwo fitsari a inda ake fitsari in ko aka bashi daga nan zai dinga talla fitsari amma ana tashinsa ana tashinsa so zai ba ku na wata zai fitsari in ka ya yi birgima ya yi tsalle ya fashe da kuka ya yi wane ne ba za ta mafarki ka je tsari ke kama ka samu sakaryar uwa tana kallon shi har ya sa ba kawai da yake fitsari saki abinsa sai ka ga yarinya ta girma ta balaga ko yaro ya girma ya balaga yana tsarin kwanci mushkila daga iyaye ne me tun farko ne tun farko ba iska sai iska malar farko ana samun wannan daga farko Sanda yana ji zai tashi ai kaga mata ko menene ana so a huta daga shi aljanu ne shi kenan kai kuma ya zaka da aljanu sai rukuya aje kai ta saukan qur'ani ai ba ka da sara sun da biyan kaki shi ba wani aljanu rashin tarbiyya ne yanzu ai in kana zaune da ma waɗanda suke masu abun nan ɗin ina fara je ina juyawa na da uwa zaga ta tashi da gudu ke tsari rai amma waccan kwanin jin sai je kana aika ne tana kwanci abinta ya gama juye juyen har ma in zai fi tsari dai na juye juyen ina jin sa kawai sakin sa zai in ma da ciwo to na ɓatan shi ya fi yawa. Ciwon da ne, wannan sakin layi an gane shi, wadda da amila sahabatu, radiyallahu anhu, fi tarbiyyati a bana ihim wajen gyara ‘ya’yansu, ala iti ya de zubin nafsi, akan saba ɗaure rai ta jure. kudus sai gari ga dubi a zubair mana zubair bin waye maman shi kun mamanta zubair sako abdullahi bin zubair ina haida Allah ba ina ne asma ne asuba gogo dan gogo kenan ake gaya maka sai ya kwazai wannan dan gogo ya haɗu dan gogo da ga ana ana menene ga wani can sarki ne ko an yi sarki na gogo to ai wannan gogon gwabin nan ne gogon annabi kenan safiya bai taɓa buɗawa da wani mahaluki ba ainihin da bai burge shi ba duka ɗaya sai wani arne kawai ta kifar da shi an tara mata sai ga wani ne na leƙawa ga sanda ga gariyo ga wuka ga kwari da baka ga mashi ta ce kai ga wani ne can yake oh, oh, kwari wannan ƙwato ne ta kuje ta samu dirka yana ga kaman wasa ai malan da ta shirga masa dirka ɗaya nan yi tiya sai dai wani. sannan ta dawo ta ce sai ka cire kayan shi to ka samu namiji da ni ba zan je cire shi ba yace ni ina tsoron shi wani bawa ne daga cikin bayan Allah to amma shi kuma bi'a ce shi baya faɗa saka yake dama ko da za a je yaƙi ba za a je ba ko yanzu ka ganin wurin za a je wasu na suna gida ai san ta me to me na takidi na da kai nake ba ga jama'a suka ba da amsa sai kai hmm? wani ko <laughs> to da kada ga haka subhanallah fakanu ku fakanu yuhawiruna ma'ahum fi siyami suna yin duk yadda za a yi asu ya azumi ba ka gani sai a ce yaro ya azumin rai to yanzu kaga tun safe kana azumi yanzu ya ce lokaci ai ka sha ruwa sai to a ka a san masa ruwa ya sha ruwa fi siyami والصلاة حق صلى والحج وغير ذلك من الأمور الشرعية عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنه قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قادة عشرة النبي يا تورا ما سنروا فهي عشرة إلى قرى Man من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه wanda ya waye gari ya sha ruwa ya cika ta sauran wurinsa wa man asbaha sa'iman wanda ya tashi da azumi falyasu qalat kunna mun kasance nusawwibuhu ba'du muna muna mu kai muna azumin sa bayan nan wa nasumu na har yaya bukadana wa naj'alu lahum al-lu'ba musanya musu abun wasa min al-ihan wa dai nau'i ne na auduga fa idza baka ahadu in ɗayan sai kuka ala ta'ami a tsainahu zalika hatta yakuna inda al-iftar ya shi maka لا حول ولا قوة إلا بالله موصوع